أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعظم من شهداء المسلمين الله سبحانه وتعالى ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar alhamis inda yau muna sha bakwai ga watan shidda shi ne watan jumada a tsani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatu wannan littafi na shawarar sunna lil imamin barbarari Allah ta'ala ta ji kansa da rahama a kuma yau za mu ga shayi na ɗari biyu da tiskin da uku wannan shi ne darasinmu na ɗari da ishirin da shidda a cikin wannan littafi mai albarka بعد يتبع الاتباع قال المؤلف رحمه الله تعالى wanda ya tattara wannan littafi ya rubuta shi ya faɗa Allah ta'ala da jimansa da rahama ce, fa innahu man istahalla shay'an hakika tabbas duk wanda ya halatta wani abu khilafa ma fi hadha alkitab sabana abinda a cikin wannan littafi na aqida wadda take ingantatta wadda wannan aqidar an ciran ta ne daga alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan abin nafsi na ƙur'ani ya tabbatar da cewa wannan abin haram ne nafsi na hadisi ya tabbatar da cewa wannan abin haram ne to sai ya halatta shi fa innahu laysa yadinu bi lalle wanga bai kasance yana yin addini da addini na musulunci ba wa da raddahu kullahu hakika yi rabbi da shi baki ɗaya. kama law anna abdan sai ma da ya buga ma misali kamar dai yadda bawa amana bi jami'i ma qala Allahu azza wa jalla lokacin da zai yi imani da dukkan abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa illa annahu shakka fi harfin sai dai ya yi shakka cikin harafi guda na alkur'ani to ya yi radda alkur'ani baki ɗaya mala ya kawo ma misali na yadda za ka gane faƙadar da jami'a ma ƙala Allah ta'ala hakika ya yi raddin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata wa huwa kafiru wannan kafiri saboda haka alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa idza zulzilatil ardu zilzala to wannan kalmar idza da za ka ce ba cikin ƙur'ani take ba sai ka kafirta sai ka ce ayi alqur'ani zulzilatil ardu zilzalaha kai musu wannan izali ai kaga duka harafi na wannan harafi uku hamza zalun alif to ka kafurta saboda haka dole na kai imani da shi duka kama anna shahadata Allah ilaha illallah mala yace kamar yadda kan san lalle shaida babu abin bauta sai Allah la tuqbalu min sahibiha ba a karɓarta ga wanda ya wani la illallah illa bi sidqin niyyati wa khalisil yaqin sai da gaskiyar niyya sa'annan da tataccen imani kazalika haka nan la yaqbalu Allah shay'an min as-sunnah Allah bai karɓa wani abu na sunna fi ba abin lokacin da kabbar tashi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa man taraka min as-sunnati shay'an duk wanda ya bar wani abu daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama faqad taraka sunnata kullaha hakika ya bar sunna duka sai ce ai waɗanda hadisai waɗanda ke magana akan abin da ya shahi aqida ai waɗanda ai raddin su a ba su ba a magana akan su a ƙalin su gefe ya raddin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duka fa alayka bil qabul imam al barbahari ce na umarce da ka karba wada ankal mumahalata walla jadata malai ce wada anka ka bari daga gunka mina na za ka bari shine jayayya bi ma'ana al jayayya walla jada da abin da ya shahi tsananin husuma tsananin jayayya ina fata an gane wannan almumahala shine jayayya allazaza shine tsananin jayayya to duka ban waɗanda fa innahu laysa min dinillahi fi shay'in waɗanda ba su shiga addinin Allah da komai wa zamanuka khassatan zamanu su'in fattaqillaha ka dibi imamul barbahari yake cewa zamaninka lokacin kawai lokacin wanda yake rubuta wannan littafi yake cewa zamani na wanda yake mummunan zamani zamani na wanda yake mummunan lokaci ku dibi imamul barbahari ba ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 329 shekara ta ɗari uku da ishirin da tara yanzu ga muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kaga in ka cire shekara ɗari uku da ishirin da tara cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kaga zai ba da kudin shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha da hausa da Allah na littafin shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha to ka ji ba tun wancan lokaci ma yake magana zamani na na fitina ga masu miyagun aƙidu sun bayyana a wannan lokaci suna ƙata aƙidun mutane suna kautar da mutane akan karanta suwa ta alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana ka an ce tun shekara dubu da sun ka wuce fitina ta bayyana kuma tunun nan cikin addini ana ƙoƙarin kode yaushe a ɗauke ka a kan aƙida ta salafin salih ya faɗi wata magana wancan lokaci ina ta da wannan zama ina ta da wannan lokaci saboda aka kaga sai ka shiga taitayinka sai ka dinga zuwa makaranta sai ka dinga binciken malamai ga abin da ya shahi aƙidarka ga abin da ya shahi ibadarka ga abin da ya shafi mu'amala in ba haka ba ko da haka zuwa ranar tashi alkiyama sai ka je biro. domin abokan shedan suna nan abin da suke harauta ko da su samu waɗanda za su ke wutar na tare da su Allah ta'ala ka yi mana kare saboda haka fattaqillah imamu al-barbahari ya ce ka ji tsoron Allah ka yi kokari ka rike akida ka gadar shine aqida ta salafus salih daga Alƙur'ani alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan aiki naka wannan ibada taka yadda ka fahimce ta kana yin kana aikata ta ya kasance haka sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun ka fahimce ta suna aikata ta ya kasance haka tabi'ai sun ka fahimce ta suna aikata ta haka nan ma tabi'in tabi'in asar قوله إن كيف فإنه من استهل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدينه أي من خرج أدن مالا كنبي إمام البربهاري duk wanda ya kai hida an manhaj ahli sunnati wal jama'a daga tafarki na ma'abuta biyar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi buyyina fi hadha alkitab wanda an ka bayyana cikin wannan littafi wa fi gairihi a cikin ma wani littafi wanda ba wannan ba min kutubil i'tiqad sahih daga littafai na abubuwa waɗanda ake kudurtawa ingantattu to ya kunu ma ahalin dalali zai kasance tare da waɗanda suke ɗan ɓace-ɓace ma'al mubtadi'a zai kasance tare da 'yan bid'a ma'al mu'tazila zai kasance tare da mu'tazilawa ma'al jahmiya zai kasance tare da jahmiya ma'al firaq dhalla wallahi zai kasance tare da kungiyoyi waɗanda suke batattu masu batarwa saboda haka waɗannan jahmiya da mu'tazila duk mun sha bayanin su wannan la ya ta da ila takrar qala jalla wa ala Allah wanda yake girma mai ɗaukaka yake fa ma za ba'da al haqq illa ad-dhalal Allah ce ba abin da abbayan gaskiya in bancin mata kawai Allah ce fa anna tusrafu wai da ya ake biyar da ku daga abin da yake gaskiya shine alqur'ani abin da yake gaskiya shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake shine gaskiya fahimtar sahabban manzon Allah abin da yake gaskiya fahimtar tabi'ai abin da yake gaskiya fahimtar tabi'i tabi'ina fa anna tusrafuna Allah ce wai ta yaya ake biyar da ga abu ɓaro-ɓaro ana ce muku kala Allah ana ce muku kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma kuma duk da haka kuna tsaurin kai ba ku ku koma gini kuna ɗan maganganu waɗanda su kamata ba an na su surakuna wai gami ta yaya wai ake biyar da ga gaskiya wanda take ɓaro-ɓaro in za a gaya ma abu na dalili sai a ce ma ai Allah ya yi a cikin alƙur'ani a sura ta kaza a daidai aya ta kaza Allah maɗaukacin sarki ya ce kaza akan wannan aƙida taka akan wannan ibadar taka akan wannan mu'amalar taka kuma a cikin sahabiwa ne shi ya fassara ayan nan shi ya fahimci wannan aya daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a jama hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisi wanda ya kammala sharuɗa na inganci isnadinsa ya inganta mataninsa ya inganta rijalul hadis ɗin waɗanda sun karo shi ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan sharuɗa waɗanda ake buƙata na hadisi guda da an samu ittisalu sanad an samu adalatu ruwat an samu tamamu zabt an samu adalin shuzuz an samu adamin illa alqadiha an karanta ma an ce hadisin nan na bukari ko hadisin nan na muslim ba ne na kaza lamba hadisi ta kaza amma kuma duk da haka ka dare akan abin da hake aikatawa ba ta rai fa anna tusrakuna Allah ya ce wai ta yaya ake biyan da ga gaskiya baro baro kuna gani amma kuma sai ku ki aikatawa to Allah ta'ala kai muna kafin malaki fala budda an ya alifa insanu alhaqqa awwal babu makawa mutum ya san gaskiya tun farko wa ma alaihi salaful umma kai ya kasance abinda magabata na wannan al'umma suka kasance a kai su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'ina an gane ko wala yanzuru ila kufratil mazalibi kan mutum yayi kallo zuwa ga yawan waɗanda suke masu ƙungiyoyi daban-daban wanga ya ɗiba ya yi nan wanga ya ɗiba ya yi nan wanga ya ɗiba ya yi nan wanga ya ɗiba ya yi nan abinda an ma'auni ga kowa shin abinda mutum yake na addini haka sahabba annabi sun karayu haka tabi'ai sun karayu haka tabi'u tabi'ina sun karayu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar koma ga Allah da bakinsa mai tsarki ce khairul quruni qarni manzo Allah ya ce zamanin da yake kowani tsarin da sun kai kowaɗanne karni manzo Allah ya ce zamani da a shekara abinda an kai na addini zamanin annabi ya yi kowane zamani abinda an kai na ibada zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na kowane zamani abinda an ka fahimta na qur'ani da sunna fahimtar wannan lokaci ta haifa kowane zamani manzo Allah ce su mallami ne nuna mu. sa'an nan waɗanda ke bi man zamani na kaga tare aiki manzo Allah ce su mallami ne nuna mu. sa'an nan masu yi mun su ne asbabu tabi'ina waɗanda su ne ake ce masala su ne ake ce masalaful umma in ka ji mutum ya ce shi salaf ne ɗan salafiya ne to wai yana dogara na akan fahimtar waɗancan sahabbai da tabi'ai da tabi'ar tabi'i kaga yi wanda a wannan wurin ai shi ma dan salafiya na ko ko ba haka ba ai da yan salafiya ba to Allah ya kara mu da saboda haka mala yake kama qala al-imam malik rahimahullahu ta'ala kama yadda imam malik ya faɗa Allah ta'ala ka jikansa rahama ni imam malik yace imam malik imam darul hijra yace innahu la yuslihu akhir hadha al-ummati lalle ba abin da ke inganta ƙarshen wannan al'umma ya kasance taya addini mai kyau karɓaɗe a wajen Allah in ji imamu malik illa ma aslaha awwalaha yace sai abin da ya gyara saboda haka za abin da za yi na addini sai an tambaye ka haka sahabbai sun kai inji imamu malik Allah ta'ala da jimansa da rahama saboda haka su an ma'aunin kai malam sai an ga kana nau'in wata ibada bautar Allah to za a tambaye ka shi yadda ka fahimce ta din ga haka sahabbai sun ka fahimce ta yadda kake in ga haka tabi'ai sun ka fahimta haka tabi'ai tabi'ina sun ka fahimta in ba haka ba dole a bar ma kayan ka wallahi dan baka yi darajar su ba dan ba ka yi matsayinsu ba dan ba ka yi girmansu ba ba ka yi ɗaukakarsu ba su ko su an kai sai yi musu addu'a ku ka ji abin da imamu malik wallahu jalla wa ala ya allah wanda ya girma mai ɗaukaka yana cewa wasabiquna al-awwaluna allah ya ce kuma da waɗanda suke marigaya na farko min al-muhajirin wal ansari daga cikin waɗanda sun kai hijira daga makka zuwa madina wal ansari da mutanen madina lansara waɗanda sun ka tarbe su sun yi hijira domin su gudu da addinin su gudu da imanin wasu sun fi sama a jan hawa sama raƙuri wasu ko tun daga garin makka haka sun ka kai har garin madina a ƙasa in za ka diba yanzu kusan kilomita ɗari hudu kusan kilomita ɗari hudu haka suka tashi domin su gudu da imanin su gudu da musulunci su ko waɗanda tsara haka suka yi suka karbe su suka ba su gidajensu suka ba su jari suka ba su wurin zama suka ba su abinci suka ba su abin sha shi na Allah ta'ala ya ambace su al'amsa bi ma'ana mataimaka mataimaka addinin Allah Allah ta'ala ya ce wallazina tabauhum da kuma waɗanda sun ka biyo su sun ka biyo su bi tsari. amma da kyautata kaga in ka ce kai dan wannan al'umma kake in ka ce kai salaf kake to ka bi waɗancan bi tsari. sai an ka to an ka ga sallar ka daban ta su daban kaga ka cikin zina ta ba uhun bi tsari. an ka same ka tasbihinka da al'azkar naka yadda kake yi da hailalaka da kake yi ta su daban taka daban kaga ka cikin wallafi na saba ruhun da yin ina ba ta an gane kaga wadda aya ta fito mana da komin kurukuru ba su ka to ka cewa ne kai ba ka kan tabarkin annabi da sahabbai ka ambaci sunan mutum yaga ga ka aibanta mai ba daidai ba ayar ka ita ce amma aure akan kowa duk nau'in ibadar da haka to abinda an ma'auni yadda sahabbai sun kai abinda an ma'auni yadda tabi'ai suka yi abinda an ma'auni yadda tabi'u tabi'ina sun kai kaga da Allah ta'ala ce was-sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار يتي والذين اتبعوهم da waɗannan kuma da sun kafi su ya Allah ce bi ihsani da kyautatawa sai Allah ya radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa rabu anhu kuma sun yarda da ubangiji sakamakon da Allah ya mutu sun yarda da shi to Allah ka saka mu Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da aminci Allah ya tabbata gare su yake fa innahu man ya'ish minkum manzo Allah ya hakika duk wanda ya rayu daga su kuma sai ya rayu ikhtilafan kabira da sanu zai ga sabani mai yawa bi suna fi, فعليكم بسنتي من ذا الله تنا أمتيكم لدين سنة saboda haka in ka fito da magana wani ko ni matsayinsa ko ni girmansa duk yadda an ka kamba ma shi shan haka manzo Allah yi babu wani gwalanci da za a hawa mutane babu wata dubara da za ka haka manzo Allah ya yi fa'alaikum bi suna fi. na umarci ku da me da biyar sunnata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna khalifofi na shiryu Abubakar Umar Uthman Ali al-mahdiyyin masu shiryawa tamassaku biha manzo Allah ce ku yi riko da ita wa abdu alaiha bin nawadi manzo Allah ce ku sa zagai dan ku ku ci ku rike manzo Allah ce wa iya kuma mulakatil umuri kashidun ku da abubuwa waɗanda an karɓa haƙa cikin addini an ka danganta su da addini wa inna kulla bid'atin dalal manzo Allah ce dukkanin bid'a bata ya wani bin zai ce ma ga wata bid'a wai wai abu kaza ai duk ai bid'a ta annabi bai ba amma abu na mai kyau to kai kana gyara ma annabi larabci ke ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa akwai wata bid'a mai kyau kuma yace kulla bid'atin dalal kaga in ka so kana haɗa da magana sai mu ce to annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin duniya absahul arab laraba ma cikin su kowa ya kowa iya magana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kullu bid'atin dalala duk abin da za a kaka ne a danganta shi da suna addini to manzo Allah ya ce bid'a kaga Imam Malik ya yi makamancewa wannan magana ibnu Majishur yake cewa sami'tu malikan yaqul yace na ji imamu malik na cewa Malik ka da a fil islami bid'a duk wanda ya fara da wata bid'a a cikin musulunci ya raha hasana yana ganin wai wannan bid'a abuna mai kyau yace faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khana ar-risala wallahu ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan imam malik yace فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا kuma malik ya ce wallahi ina gaya kowa shi kama kansa duk wanda ya farar da wani abu a cikin musulunci yana ganin wai wannan abin mai kyau na annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba yara ha hasana yana ganin wannan abin mai kyau na fa kada da ama anna muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana risala wanga ya ce manzon Allah ya yaudare Allah in ji imam malik yace wallahu ta'ala ya kulu mu gashi Allah yana cewa al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati na muku wa raditu lakum al-islam dina na je muku addinin musulunci shine addini jama'a malik yace fa ma lam yakun yawma idin dina duk abin da bai zama addini ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ansa da tabi'i tabi'in wala yawma dina kadiba ma ya fama malik a yana cikin atuba a tabi'in shi yawan zama magana kenan yana magana duk abin da bai zama addini ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ni imamu malik da nake magana a wannan zamani a wannan lokaci duka an haifi imamu malik hijira annabi shekara 93 bayan hijira shekara 93 ba a ma samu shekara 100 ba aka haife su to ga shi yana cewa duk abin da bai zama addini ba zama na annabi ba la ya kuma yau mai dinan yau ne zama addini to ya abin da zamanin imam malik ma da yake magana bai zama addini ba yau yake zama addini Allah ya sauka Allah ya samu liki sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake fa idan sabatat alaina al'umur idan al'amura ta rikita muna wa kasratu ad-du'ayat kiraye-kiraye yawa wanga ya kira wanga ya zo da aƙida kaza wanga ya gulga kaza wanga ya ce kaza alhamdulillah malai ce godiya ta tabbata ga Allah al-masaraju mawjudun malai ce duk lokacin da an ka samu dimewa an ka samu rikicewa wanga shi fada wanga shi fada malai ce al-masaraju mawjud mafita saman mata ni ta ta wa huwa tibabul kitabi was sunnah shine bai qur'ani da sunna wa ma alaihi salatu hadhihi al-umma da abinda magabata wannan al'umma suke akai kullum yadda'i annahu al-kitabi wa sunna ba haka ba duk wani wanda ke mai da gaba gabas ne sallah yau a najeriya a duniyar ma musulmi gaba ɗai to da awar shikan cewa alin kita da sunna yana son qur'ani da sunna ba ga kowa ke da'awa ba haka kuwa ce da'awa ku yufarriqu bainana wa ma da yake cewa to mina na zai raba tsakaninmu da waɗanda ba mu ba in ji malam allazi yufarriqu bainana abinda ke raba mu tsakaninmu da su malam ce huwa manhajus ne biyar ta tafarkin magaba an gane ko Shi ne a bambanci ya na salafa domin magabata humul ladina fahimul kitaba was sunna su ne waɗanda sun ka fahimci qur'ani da sunna wasaru alaihima sun kai ta a kan qur'ani da sunna fa nahnu nattabi'u as-salaf as-salih malaice mu muna bin magabata na kwarai hadha huwa al baina bainana wa bain ahli ad-dalal malawan yake shi abun banci tsakaninmu da waɗanda suke yan mata mu muna bai qur'ani da sunna duk wanda ke bai da gaba gaba shi ma ke qur'ani da sunna ko ba haka ba to salafu salih sahabba annabi yadda kai kan fahimci wannan ibada haka sun ka fahimta yadda haka aikin na haka haka sahabbai sun kai yan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. dole tun da su sun kai karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yadda manzon Allah yake cin abinci sun gani yadda manzon Allah yake shan ruwa sun gani yadda manzon Allah yake sallah sun gani ai yake cewa sallu kama ra'aytu muni musalli yadda manzon Allah yake ruku'i sun gani yadda manzon Allah yake sajada sun gani to ya za a yi kai abu da suna addini a ce kuma sahabban nan ba haka sun ka fahimta ba ba haka sun kai ba kuma ya zama addini kai kana wanga zamani kana wanga lokaci kaga dai wani abu ya shiga nasa to Allah ya ƙara shiryar da mala yace wal firaq al munharifa da kungiyoyi waɗanda suke karkatattu amala li qawlihi sallallahu alaihi wasallama aiki da maganar manzon Allah da yace وستفترق هذه الأمة مضاء التي وانا الأمة ذات كسو على 73 فرقة أكن كشي 73 كلها في النار إلا واحدة مضاء التي دكا ننسو تسنك ينبن سنبدا قالوا سكتي ومن هي يا رسول الله وتك يا منزون الله منزون الله قال يتي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي manzo Allah ya ce duk ƙungiyar da ta kasance kwatankwatan abin da nake yau da ni da sahabbaina to ita ce wanda a ne saboda ka wanga hadisi shi amma to wanda ya ce yana da ƙungiya kaza yana da jama'a kaza sai a diba a gani da da'awar da yake yi karantar da mutane da yake yi kiran mutane da yake yi shin abin nan ma ana alaihi yawma wa irin na annabi na shi amma wani kaga ba sai an ji dani ba ba sai an zage-zage ba ba sai an aibanta kowa ba ba sai ka ambaci sunan kowa ba wannan hadisi ya hito ɓaro-ɓaro da kowa da hidiyar da duk wani mai wata kungiya da duk wani mai wasu jama'a yana tahiyar da su da suna na addini to za a diba a gani abin da an ma'auni ma ana alayhi da wa ma Allah ta kara ganar alhaqu wadihun mala yace gaskiya ga hili take wa tariqu hanya ga hili take liman qalaba najata amma ga wanda ya nemi tsira wallahu jalla wa ala yaqulu Allah wanda ya girma ya dauka kai ce fa in ma ya'ti annakum minni Allah madaukakin sarki yace ko dai ya zo muku da goguna hudan shari'a Allah ce fa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fa la yadhillu wala ya Allah ce bai bacewa kuma bai tsaya amma Allah ce wa man a'rada an zikri duk wanda ya kaura kai daga Qur'ani da Sunna Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka hakika yana da rayuwa mai kunci wa nahsuruhu yawmal qiyamati ranar kiyama kuma za mu tare da shi makawo saboda haka duk wanda ya kauce ma shari'a Allah ya kauce ma kanta so Qur'ani ya kauce ma sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi ranar tashi alƙiyama zai kare makaho kuma nan gidan duniya Allah zai sa mai rayuwa mai kunci kullun cikin hada yake kullun cikin damuwa yake kullun bai da natsuwa yayi ta fada da mutane saboda abin da yake wanda yake da sunan ibada da sunan addini shi ma bai da natsuwa bai da natsuwa amma shi wanda adda tsuwa a kai wallahi baya da wata damuwa duk inda kuma za ka samu ahalus sunna haka su ahalus sunna ta bangaren sallarsa wallahi bai da damuwa da yadda yake sallarsa haka aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aqidarsa aka yi samu daga qur'ani aka yi samu daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aurensa na sunna an gane ko harkarsa ta ibada da mu'amalat yadda qur'ani ya karanta yadda sunna ta karanta saboda haka bai da damuwa amma wanda yake yana akan bid'a wallahi kullun cikin damuwa yake bai da kwanci hankali bai da natsuwa ko ganin ka kai da ka biyar aqidatu salafu salih tatatta aqida ta qur'ani da sunna wallahi sai hankalin ka ya tashi ba haka bane haka ne to Allah ya shirye da duk wanda zai bai akan fahimtar magabata qawluhu inda ma la yati khilafan lima fi hadha alkitab yani khilafan lima fi hadha alkitab sabana abinda a cikin littafin gamina na min usul al-aqida na tushen aqida wa laysa min kalamihi huwa an gane shi Imam al-barbahari wai ba yana nufin maganganunsa ba ba ya ce duk wanda ya saba ma abinda a cikin littafin gaba shi ba addini ya kai ba to shi imamul barbahari abin da yake ni na tushen aqida cikin qur'ani da sunna ba wai maganganunsa ba shi ba shi yake magana ba wa inna ma ma fi hadha alkitabi abin sani abin da a cikin wannan littafi huwa min kalamillah daga magana Allah ya kiranto wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallama da magana annabi wa kalami salafi salih da magana magabata na kwarai hadha allazi fi hadha alkitabi waɗanda abubuwa su ne a cikin littafin ka kaulu da ya ce laisa dinu lillahi bi dinin hudu domin shi alaman hajji ahalin dolar. yana akan tafarkin yan bata man khalafa alkitaba sunna Malamci duk wanda ya saba mu qur'ani da sunna wa kalami za an gane kowa man hajji salafi da tafarkin inda magabata sun tafi sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanga fa huwa ala manhajid dalal wallahi yana akan tabarki na bata kowane kowane na kana abu na ibada da suna addini a tambaye ka manzon Allah ya ta tsaya kana wani kanikanci kawai ka bari sun da annabi bai ba ka hutan makanka Allah ba zai tambaye ka ba a ranar tashin kiyama wannan kirkire kirkire an gane ka hutar ba kanka in ka ce ranar farko alkiyama Allah ya tsanke ka dan ni ba kai kaza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo min da wannan ajan ba manzon Allah bai karantar da mu wannan ajan ba shikenan amma ka zo kana aikata abu ka je gaban Allah ranar tashin kiyama Allah ce na ka samu wanga nau'i na ibada ina ka samu wanga nau'i na addini yanzu ku ji ba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan ne karanta muku wani ana ce da shi Abu Isra'il zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sai da rana ta tsala da zafin rana ya dauki azumi ya kai cikin rana ya yi da manzo Allah ya ce wancan wani na an ka ce Abu Isra'il na yaya ko bai da laya ko rashin hankali ya tsaru da a ya manzo Allah Abu Isra'il na ya dauki azumi ya ce bai ci har abada kullum azumi zai kuma kullum in sa ta waye zai tsaye cikin rana sai ta hatsu kuma bai yin zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a gaya ma Abu Isra'il don Allah ya zauna ya yi zaune ya samu ni ya zauna kuma cewar da ya bi shiga cikin nuna don Allah ya shigo cikin nuna cewar da ya bi magana da mutane don Allah ya ci gaba da magana da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma falyucin masawmu azumin da ya dauka wannan na nafila ya cika domin shi ne ibada manzo Allah ya umumi a azumin nafila kaga shi da sunan addini yana ganin eh haka nan yayi wani kokari cikin addinin musulunci kaga wani abu na taho shi? yanzu zikirin Allah da tasbihi hayyala la ilaha illallah ba abu mai kyau ba amma ka yi shi kamar yadda manzon Allah ya karanta an same ka ka bi hanya ka bi kana bugun jikin ka kana la ilaha illallah la ilaha an ka tambaye ka ina annabi ya haka ina sahabban ka sun kai haka ina tabi'ai sun kai haka ina tabi'ai tabi'ina sun kai haka sai ka ce wai haka za a yi ko kana so ko ba ka so sai an yi yayi daidai tsakani da Allah yayi daidai wallahi hailalar ka kace ka zauna kai abuna mai kyau tasbihin ka ta ke kai al'azkar ka samu ni ka zauna ka ɗauki zuwa ka kaza ka yi abinka wallahi abu na mai kyau amma wannan abin ɗaya da kaɗan gwama ya mai shi an matsala sai ya ɓata ma wancan mai kyau ɗin sahabbai na za a je yaki suna gaba sai ga suna ɗaga sauti allahu akbar ana yi manzo Allah ya musu a guje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce irba'u ala anfusikum ku yi kasa kasa da muryar kuma na fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban wanda kuke kira ai ba kurma bane ba daidai bane ba wanda bai nan bane fa innakum tad'una sami'un qarib manzo Allah ce wanda kuke kira ai yana ji kusa gare ku yake ya wanda daga murya ya wanda manzo Allah sai aza su kan saboda haka billahi la ilaha illa huwa ina ga yawa waɗanda suke suna akan fahimta ta salafus salih ba wai suna ƙiyayya da waɗanda ba su ba ne su abinda an buƙata su waɗannan su taho su yi irin na annabi su yi irin na sahabbai domin a tsira tare a gaban Allah a ranar tashin kiyama shi ne muradi kawai tun da addinin ga ba na na ba nauna ba ba na malami na na ba na malamin ka na ba ba na mahaifina na ba na ka na ba na Allah na kuma ya aiko ɗan saƙonsa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole mu yadda annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan kaga in za a koyi da wa za a koyi da manzon Allah sai mu koma manzon Allah ya yi sallah ya manzon Allah ya yi nafila ya manzon Allah ya yi qiyamul layl ya manzon Allah ya yi al-azkar nasa ya manzo Allah ya shi na kadiba shehu usman bin kodiyo da ya zo dibi ƙasar hausa yadda ga mutane suna addini amma sun cuɗanya sun kwaƙa, sai ta ya rubuta babban littafin ka iya suna itimadul bid'a kadiba lokacin da ya zo wajen abin da ya shahi al'adkar ɗin nan ya a samu limanin masallaci ya sallama sallah ya jiyo ya ce mamamunsa ku kawo kaza ku kawo kaza ku kawo kaza ce bid'a ya ce domin ba a samu annabi yi ba ba a samu annabi ya sallama sallah ya haka ba ba a samu sahabban sun sallama sallah sun yi haka ba ba a samu salatu salih wani daga cikin su ya sallama sallah ya ce mamunsa ku kawo kaza ku kawo kaza shehu usman ya ce wannan ayin bid'a kaga cewa ka laƙe sai ka yi ka mutu ka ce gaban Allah Allah ya tambaye ka ina ka samu wanga kaga babu bayani Allah ya sawaka Allah ya sa a fahimci abinda muka magana a kai saboda haka mala yace kama law anna abdan qawluhu inda shi ne a yi. kama law anna abdan ko kamar cewa lalle bawa amana bi jami'i ma qala Allah ya yi imani da abin da Allah ya faɗa illa annahu shakka fi harfin ya yi shakka ga harafi la budda min al-imani babu bakawa sai an imani bil kitabi kullin da alqur'ani duka wa bis sunnati da sunna allati kana alaiha ar-rasul wadda annabi yake akai wa ashabu da sahabbanta kullaha duka amma man amana bi ba'dha amma wanda imani da sashi wa lam yu'min bil ba'd bai yi imani da sashe ba al'akari min hana daban daga cikin fa innahu kafirun bil jami ya kafirce ma duka kama qala ta'ala afatu'minuna bi ba'd kitab kuna imani da sashen littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafirce ma sashi Allah ki fama fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba abin da ya kasance na sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku sai walakanci da kaskanci a cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama yuradduna ila ashaddil azab za a mai zuwa ga matsayin mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai bari ga abin da kuke aikatawa fallazi la ya'khudhu min alkitabi was sunnah duk wanda bai riko daga qur'ani da hadisi illa ma yuwafiqu hawahu sai abin da ya dace da son ransa wa ya turku ma khalafa hawahu ya ba abin da ya saba ma son ransa hadha mithlu ahlil kitab wanga irin ahlul kitab na qala ta'ala Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun yanzu kuwa ahlul kitab yahudu da nasara duk lokacin da wani manzo ya zo muku bi ma hawa an busuku ga abin da rayukan ku ba ta shawa ka bar istakbartum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wani yanki ma kun karyata wa fariqan taqtuluna wani yanki ma kuna ta kashe su kaga dabi'a ta ta yahudawa hadihi siratu kuffari ahli alkitab wanda shi at-tarihin ma abu talitai annahum cewa su inna ma ya'khuduna anil anbiya'i suna karba daga annabawan su ma yawafiqu ahwa'ahum abin da ya dace da son ransu shi suke so wa ma khalafa ahwa'ahum duk abin da ya saba masa ransu mimma ja'at bihi al-anbiya'u ga abin da annabawa ta zo da shi fa in ma an yukazzibu bihi ko dai su ƙaryata wa in ma an yaqtulu an-nabi ko su kashe annabi allazi ja'a bihi wanda ya zo da wannan gaskiya wa qad qatalu min al-anbiya'i man qatalu sun kashe daga annaba waɗanda sun kashe da annahu khalafu ahwa'ahum domin sun saba masoransu wa qala ta'ala Allah ce kullama ahun rasulu. duk lokacin da wani manzo ya zo musu bi ma la ta hawa an musu ba abin da rayuwar su ba ta su farikan kaza wani yanki su karyata wa farikan ya kasu nuna wani yanki su kashe hadihi tariqatuhum wannan ita ce hanyar su ballazi ya aqulu min alkitabi was sunnah duk wanda ke riko qur'ani da hadisi ma yuwafiqu hawahu abin da ya dace da son an gane ko wa ya ayyinu manhajahu ya karfar da tafarkin sa wa dariqatahu da hanyarsa wa ya rukudu ya kakkabe ma khalafa hawahu duk abin da ya saba masa ransa wa manhajuhu da tafarkin sa wa huwa mithlu haula shi irin waɗanga yahudawa na yu'minu zai imani bi ba'd kitabi da fasal littafi wa yakfuru bi ba'd ya kafir la yanfa'uhu wa la yanfa'uhu bai amfanin sa annahu amila bi ba'd kitabi wai da ya yi imani da sashen littafi ne annahu kafirun bil jami domin shi ya kafirce ma duka qawluhu inda ma la yake faqad radda jami'a ma qala Allah ya yi raddin dukkanin abinda Allah faɗa huwa kafirun man radda harfan min al duk wanda ya yi raddin harafi guda na qur'ani fa huwa kafirun kafirina mala ce matsalar misali fi qawlihi ta'ala inda Allah ce qaf sai Allah ce wal qur'anil majid ko ba haka ba qala Allah ce qaf kaga hazihi wannan Ya ce yace minal min Ya ce wanga qafun bai cikin qur'ani sai ce ai qur'ani wal qur'anil majid yake takfi ce ta isa mithlu man qala wanda yace qul huwallahu ahad an gane ko Lahuna na qul sai yace qul huwallahu ahad fa qala sai ce qul kawai hadi laysa min alquran wannan qul da yace ba ta cikin qur'ani ko huwa kafirun wal iyaz billah muna nema Allah tsari da radda kalimatu min kalamillah domin ya raddin kalma daga cikin kalmomin Allah aw radda harfan ko ya radda harafi qawluhu inda yake kama anna shahadata Allah ilaha illa Allah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyya wa khalis al yaqin la ilaha illa Allah hiya kalimatu ita ce kalma ta ikhlasi wa kalimatu taqwa ita ce kalma ta yin tsoron Allah wal urwatul wuthqa ita ce giya mai karfi wal iftahul janna ita ce mabudan aljanna lakin la tanfa'u sa'ibaha wallahi in kana faɗin la ilaha illallah ba ta amfanin ka illa bi sab'ati shurut sai da sharuɗa guda bakwai aw samaniyatan ko sharuɗa guda takwas nazama hal ulama'u malamai sun tsara su bi kaulihim ga cikin baiti ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyad wal qabul laha wadanda su sharuɗan la ilaha illallah ilmun ya kasance kana da ilimin la ilaha illallah ba ka da jahilcin ka an gane ko ka ce la ilaha illallah ba wanda ya cincinta a bauta masa sama da ƙasa sai Allah sai ta ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzo Allah kaga kenan babu zuwa wajen boka babu zuwa wajen dan sihiri ba zuwa wajen wani malami ka durkusa cewa ya baka abinda Allah bai baka ba ko ka je wajen kabarin wani ka dinga kiransa kana neman agaji kana neman taimako gare shi da la ilaha illallah sai ka ce Muhammadu Rasulullah sai ka ce ai muhammadu ɗan aiki na daga Allah bi ma'ana ban komi na ibada sai yadda annabi muhammadu ya karantar da kaga ilmin ya kasance kana da ilimi na la illallah ba ka ɗora faɗin ta ba ka santa ba yanzu sharuɗan la illallah da yawa wanda ke buɗe baki yana la illallah sai ka kare shi kwaɗanin sharuɗan la ni ta ƙunsa wala sai dai shekara wurin ko ba haka ba ya zan ilimin kana da ilimi na ma'anar la ilaha illallah yaqinun sa'annan kuma kana da bi kana da abin da ya shahi tabbaci ga abin da take nuni a kai shine yaqinun ka san abin da la ilaha illallah take nuni a kai duk wanda ya san abin da la ilaha illallah take nuni a kai wallahi bai zuwa wajen kabarin wani shi kwanci wala bai zuwa zai dogara ga Allah na biyu wa ikhlasu na biyu ya kasance ya yi ikhlasi ga Allah bai haɗa Allah da kowa wajen ibadarsa shi ne ikhlasun kan tsabtace Allah shi kadai kaga na uku kenan ko wasu na uku ya kasance ka gaskanta ita la ilaha illallah na biyar ma'a mahabbatin tare da so ga abin da ita la ilaha take nuni an gane ko Wani iyadin na shidda shine da dayuwa ya zan ka dayu da abin da la ilaha take nuni ko a mutu ko a rai sai Allah kawai wal qabul laha sa'annan da karɓa gari ita lailaha illallah ɗin an gane ku. wanga su ne guda bakwai malai ce hadi a shurut wa zida saminu hal ninka minka bima siwal ilahi min al ashiya'i kad alaha malai ce wa zida saminuha an ƙara na takwas shine al kufranu kafin cewa ninka daga gare ka bima siwal ilah da duk abin da ba Allah ba min al na abubuwa qad alaha waɗanda an ka allanta su ana bauta musu to wannan shine na takwas to ina ganin nan ya kamata mu tsaya ko sai mu tsaya man aqalla bi sharɗin min halan tanfa'uhu la ilaha illa Allah waɗanda sharuɗa guda takwas duk wanda ya cire guda daga ciki to ko ya faɗi la ilaha illa ba ta da amfani ga shi saboda haka kaga wajibi na a karantar da mutane ma'anar la ilaha illa to insha Allah sai Allah ta'ala ya nuna muna wani sati a sunan malam ya dauko guda guda guda guda guda guda waɗanda guda takwas sharuɗan la ilaha illallah guda takwas malam ya dauke su guda guda mataki mataki insha Allah sati mai zuwa malam zai muna bayanin su abinda mun ka karanta daidai Allah ba mu lada kurakurai kuma muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta yafe muna baki ɗaya يوم قال انتبهت على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم